رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وتا يوم شاهد وتا في القعدة hijira 1447 daidai da ɗaya wata na mai watan biyar 2026 darasi na 161 a cikin sunanin turmudi na liman abu isa kitab na shida kitabul jana'iz an rasulullah sallallahu alaihi wasallam babi na 37 kenan babu ma ja'a fi takbiri alal jinaza babu irin abin da ya zo na hadisai da fatoyin malamai game da kabbara nawa ake yi Da gawa shine game da kabbara alal jinaza kan gawa ma'ana kabbara nawa ake yi abinda aka sani shine annabi yana yin kabbara hudu a wani lokaci kuma yakan yi biyar an kuma samu wasu asarai kamar da albaniyar na nakalko a cikin ahkamul jana'i daga sahabi sayyidina ali da makamantarsu sun yi har guda tara don haka dai abinda da ya fi shahara kuma malamai suka fi tafiya a kai shine kabbara hudu in an yi ta biyar babu mai shi waɗanda suka ba da fatoyi cewa idan an ƙara ta biyar kamar an ƙara raka ɗaya ne sallah ta ɓaci malamai suka ce gaskiya babu wata hujja tsayayya a kan haka kabbarar farko ana so a karanta fatiha ne wasu na ganin karatun fatiha ba wajibi ba ne amma magana mafi inganci wajibi ne saboda hadisin can na umuri na abu huraira cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da aka kana yin kabbarar farko sai ka karanta fatiha kuma ba sai ka yi du'a'ul istiftahi ba kabbara ta biyu ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ibrahimiyya a kabara farko din da haka laifi idan ka karanta wata sura gajeriya kamar ina a ka ko zuwa lahu wasu na ganin babu laifi ibn abbasin ya yi amma ba dole ba ne haka fatiha kada ya wadatar in mutum ya yi da za a ce wa laifi ba ibn abbasin ya karanta wata sura gajeriya ya ce na yi haka don kusan hakan ma sunna ne kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku sai mutum ya addu'a ga mutum da gwargwadon abin da Allah ya hore shi. sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku addu'a ga mamaci ku tsantsance masa addu'a fa akhlisu lahu du'a ma'ana ta khalisul du'a wato a zaɓa addu'o'i da ya fi bukata sannan a yi masa don Allah sannan ka rika jin ko da mahaifina ne ko mahaifiyata ce na yi iya abin da zai wato kai masa addu'a ta tsakani da Allah karka masa kwabro fa akhlisu lahu du'a yana buƙatar neman gafara yana buƙatar amsa tambayoyi a cikin kabari yana buƙatar alfarma roƙo a gurin Allah a matsayin a ce a ba da shi ceto a cetar da shi yana bukatar amintuwa daga cikin kabari da azabar kabari waɗannan addu'o'i za ka yawaita masa sannan Kabara ta hudu sai mutum ya addu'a gajeriya ga dukkanin musulmi sai ya ce Allahumma la harinna ajarahu wa la taftilna ba'dahu sai ya sallama sallama daya ko biyu ya bacci bisa Abdullahi dan Mas'ud idan sallama ɗaya zai yi zai iya yi ci gaje ko dai assalamu alaikum bangaren dama kaɗan ko assalamu alaikum wa rahmatullah wannan duka yayi idan ya yi dama da hagu sallama zai kamar da aka saba babu laifi hadisin abdullahi dan mas'ud kamar da albani ya faɗa cikin akamun jana'i wannan ita ce wato yadda ake sallar gawa a takaitan takaitawa nan. sannan mun taɓa yin bayani muka ce in mutum ya rasa kabbara ɗaya ko biyu to zai rama ma'ana ba sallama zai ba muka ce abin da ya kamace shi ne sanda ka zo ka tara an yi kabbara ta ɗaya to kai kai kabbara ka ɗauka ita ce dai a ka sai ka karanta fatiha sai kuma ƙila yanzu salatin annabi za ta kabbara ta biyunka sai ka yi salatin annabi su kuma addu'a za su yi ga mamaci sanda za su yi ta hudu kila ita ce ta ƙarshe ko kuma za ka yi ta uku sai ka yi addu'a ga mamaci idan ya sallame kar ka sallame sai ka ƙara kabbara ko ba ka ƙara kome ba sannan kai sallama to kada mutum ya sallame daga sallamewa ko da kabbara ɗaya ka samu sai ya ce ba karama ba ce wannan shine bayanin malamai na musulunci Allah ta'ala ya samu da malam yace قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا مأمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي النبي ياي صلى ونجاشي أصحم سلك حدث فكبر أربعا سي النبي يكبر وري Sau da aka kusan duk sallolin da annabi ya sallar gawa ba ta wuce hudun nan kabbara hudu bukhari ya rawaito wannan hadisi da muke. cewa da labarin mutuwar najashi ya zo annabi shi ya ba su labari cewa dan uwansu najashi Allah ya karbi ransa a can kasar habasha ko ba a da tabbas an yi masa sallah ku fito mai masa sallah abu hurairah yake fa kharaja bihim ila musalla annabi ya fita da sahabbai bayan gari wurin sallar idi فكبر عليه أربعة يوم إيه تكبر ريهد قال وفي الباب عن ابن أبا وابن أبي أوفى وجاد ويزيد بن ثابت وأنس سورة من صحابي في الروايط هدو أئر من من باجي لأكي تكتونا قال أبو إيسا أبو إيسا يسير ويزيد بن ثابت وانت يزيد بن ثابت كذا انت شما يا رويته هو اخو زيد بن ثابت dan uwan Zaid bin Thabit al dan uwan Zaid bin Thabit ne shi kuma ake ce mishi Yazid bin Thabit wa huwa akbar minhu ya fi Zaid bin Thabit shekaru shine babba shine yaya shahida badran shi ya je yakin badar ya halarci badar wa zaidu shi ko zaidu bin sabit lam yashhad badara bai je yakin badar ba ala abu isa hadith abu huraira wancan hadisi ne ka na abu huraira cewa annabi ya yi kabbara hudu wa najashi hadisun hasanun sahihun والعمل على هذا أيكي يا ثبت هكا عند أكثر أهل العلم أقول لك يوم ما لميك برا خداكي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ثم دقت هبيد إلى إذن يرون التكبير على الجنازة ثم جل كبرة وديك مات أي أيوة جاوة أربع تكبيرات هدنه وهو قول سفيان الثوري حين فهمت الرأي سفيان الثوري ومالك بن أنس بإمام مالك وابن المبارك عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأن الدب فهمت السكينة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى يتي كان زيد بن أرقم صحابي النبي زيد بن أرقم يا كثر يكبر على جنائزنا أربعا إن يجوزي من صلى يكن من كبروا هدو ga gawawacin mai ba da wannan labari shine tabi'i yake cewa sahabin annabi zai da bin arkan in zai yi wa wakil musalla kabbara hudu yake yi wa innahu kabbara ala janazatin khamsan sai wata rana yi wa wata gawa kabbara biyar fata alinahu an ta sai muka yi musu tambaya ala gafarta malamin gawar biyar kai faƙala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha annabi yana yi qala abu isa hadithu zaid ibn arqam hadithun hasanun sahihun wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilm ila hadha wasu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim tun daga sahabbai da makamantansu رأوا التكبير سنة جنون كبرة على الجنازة خمسة قداد يرتي أشيواء ممت فقال أحمد وإسحاق إمام أحمد إسحاق الراهية تفتي إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة إذن liman ya yi wa gawa kabbara ta biyar to a bi liman wato ba a yi koyi da liman saɓanin abin da ya suka ce wai ka ne ka kyale shi a gaskiya sallar mutum ta ɓaci in yi sallama liman bai ba babu ma ya kulu fi salati alal mayyiti babin abin da mai sallar ya kamata ya faɗa dangane da sallah ga mutum wato addu'o'in da zai kenan addu'o'in nan ba a ce dole sai kaza sai kaza ba a an dai faɗi irin addu'o'in da annabi yayi kai kuma idan za ka iya rikewa? ko za ka iya haddacewa to ka karanta ire-irensu tun da sun fito daga bakin annabi sun suka fi idan baka iya haddacewa ba ka yi abin da ya sauwaka ina fata mun gane حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شكل بن زياد قال حدثنا الأوزائي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن قال يقول عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا في إذا صلى على الجنازة إن النبي جو وقاوى صلى قال يا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا الله كجافر تاوى ما سلمه الله كجافر جما سلمه وميتنا دمتتو ما سلم دمتتو وشاهدنا وغائبنا da wanda suka zo da wanda ba su zo ba da wanda suka zama shahid da za'ib, mana da waɗanda frozen da kuma absent da wanda suke nan da wanda ba sa nan wa kabirina wa kabirina da ƙanananmu da manyanmu wa zakarina wa umtana da mazanmu da matanmu kaga duka annabi ya gani sallallahu alaihi wasallam qala yahya wa hadathana abu salama ibn abd arrahman abu salama dan abd arrahman dan auki. Ana bi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك شينا لدى النبي كمر وانسان أدوار وزاد فيه سيقال أتكيدة اللهم من أحييته منا يا الله وندك تجد رايا شدة تكينا فأحييه على الإسلام الله كرايا شاك المسلمين ومن توفيته منا وندك كربلا سيدة تكينا فتوفه على الإيمان ككبرنس أكي إيمان قال وفي الباب أئن المسألة التي تتوناها أقوى حديثي أنا عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وعيف بن مالك وجابر قال أبو إيسى حديث والد أبي مرة حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن sahihan sau da aka cikin wa'inda ya ambata akwai abdurrahman ibn auf akwai aisha akwai abu da akwai abu bin malik da jirgin sai ce hadithu walid abi ibrahim hadithun hasanun sahihun wancan Hadisu na sama shi ne na abu ibrahim al-ashhali hadisi ne ingantacce وروى هشام الدستوائي هشام الدستوائي وعلي بن المبارك ده علي بن المبارك فيما رويت هذا الحديث ده يحيى بن أبي كثير ده أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بها النبي أمتين مرسلين وتبا أنبتي صحاب البعض وروى إكرمة إكرمة ما ورويته ابن أمار أن يهوى ابن أبي كثير أن أبي سلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث إكرمة فهذا حديث إكرمة ابن أمار غير محفوظ لكن محفوظ ذات هذا مشاهد وإكرمة في وانت إكرمة ابن أمار ربما يهمك sau da dama yakan yi wahani wato ya yi mistake ya yi kuskure ya yi tuntuni fi hadisi yahaya a hadisin yahaya din na ibn abi kafir wa riya an yahaya ibn abi kafir an abdullah ibn abi katada an kuma rawaito daga yahaya ibn abi kafir daga abdullah ibn abi katada daga abdullah dan abu katada daga babansa abu katada عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شواشينا عن النبي صلى الله عليه وسلم شواشيكم يا رويتو لغا النبي واتوديري دونسان حديثي له قال أبو إيسى وسميت محمدا ناجي إمام البخاري يقول يوم سوى أصح الروايات duk riwayoyin da suka fi inganci fi haza game da wannan hadisi ya haibu na abi kasir an ibrahim an abi ibrahim al-ashhali wancan na farko da muka yi kenan an abihi wanda aka ci ya rawaito daga babansa wata alku an isma abi ibrahim nace to me ya cikakken sunan shi abi ibrahim al-ashhali din nan falam ya arifhu sai bai san cikakken sunan shi ba ya bai san shi da alkuyin shi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن الزبير ابن الزبير بن نفير عن أبيه عن أوس بن مالك قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت يتنادى النبي مريا وتداوى ومن متي صلى ففزنت من صلاته sai na fahimci a wata yawa ta hafastu ko ta hafistu sai na haddace daga cikin addu'o'in sa ne yana cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa ghasiluhu bil baradi wa ghasiluhu kama yughsalu kama yughsalu thawb Allah ka gafarta mishi ka bikan shi ka wanke shi da sanyi ka wanke shi kamar yadda ake wanke tufafi wato ka wanke shi daga zunubi قال أبو إنسى هذا حديث حسن صحيح قال محمد بن إسماعيل أصحب شيء في هذا الباب هذا الحديث مثل إن زنتي أتكي من بابي كين يمن حديثي والامام إمام مسلم ما يارو يتشيش باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب باب الذي جاء مدى حلتي قوة النمتي قوة مستهبنتي karatu game da gawa ko me za a karanta wa gawa bi fatihatul kitab cewa ana karanta fatiha a kaddara farko kenan قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مكسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب النبي يا أنت فاتحة وجاوة قال وفي الباب عن أم شريك أقول حديث لدى أم شريك قال أبو إيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي وانت حديث ابن عباس ليس إسناده بذلك القوي isnadinsa bai cancanci wannan ƙarfin ba wato ma'ana dai baya nuna ƙarfin hadisin na nuna wajibcin karanta fatiha sai dai ake yana nuna halaccin karantawa amma wancan hadisi ne na abu huraira cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wasu malamai suka yi umuri da shi cewa ai sallar gawa na sallar Ibrahim bin Usman wancan Ibrahim bin Usman da ya rawaito daga Al-Hakam na cikin yankin Isnadi huwa Abu Shaida Al-Wasiɗi sunansa Abu Shaida Al-Wasiɗi min karul hadisi yana rawaito hadisai min karai ma'ana shi da ifi ne kuma yakan rawaito hadisan da suka saba wa cika wasu sahihu an na Abbas abin da ya inganta tabbatacce daga abdullahi dan abbas ƙauluhu shi ne faɗin su da yake cewa min sunna sunna ne alƙira alal janaza bi fatiha ta kitab min sunna yake cewa baya cewa wajibi ko dole ko farilla amma idan yake min sunna ai dai yana nufin annabi yana yi mutum da annabi yana yi kaga kenan da ya tabbata aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة ابن عباس يأي وتجاوى صلى فقرأ بفاتحة الكتاب سيكرا فاتحة فقلت له سيرة بيش نتي بشي ميسا كي هكا فقال كيف إنه من السنة أو من تمام السنة هكذا ينا دك السنة فينا دك تك السنة كما زم الله صلى الله عليه وسلم قال أبو إيسا هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون في بعض رأي أن يقرأ بفاتحة الكتاب ba da takbiratulula a karanta fatiha bayan an yi kabbara farko wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq shine ra'ayin shafi'i da ahmad da ishaq wa qala ba'du ahli al-ilm wa suka ce la yuqra'u fi janaza ba sai an karanta qur'ani ba ma kwata kwata gagawa inna ma huwa sana'un ala kawai ta kunshi ya zo ne ga allah wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salatin annabi wa du'a'u lil mayyit دعاء يمنتي وهو قول الثوري وغير شين رأي سفيان الثوري دغسي من أهل الكوفة دجمتان الكوفة وطلها ابن عبد الله وانت انطلها ابن عبد الله ابن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن ابن عوف شهد أن تنقوان عبد الرحمن ابن عوفني رواه الظهري ظهري يا إرغاد يا جريش بعض ما جاء في صلاة أهل الجنابة والشفاعة للميتين babin da ya zo game da yin sallah wa gawa ma'ana yin sallah wa gawa idan gawa ta mutu ko idan musulmi ya mutu a samu lalle a mishi sallah wa shafa'a lil da neman alfarmar ceto game mutu wato yin sallar ceto ne game mutu ko neman ceto ne a gare shi in ka ga mutum ba a mishi sallah ba to sai dai shahidi ne shi ba dole ba ne amma da ni da kai inda mu shahada ba to ai mana sallah shine ana neman alfarmar Allah da ya yafe maka ana neman alfarmar Allah da ya kau da kai shine ma'anar sallah din neman ceto to kuma zai wahala musulmi masu imani annabi ya ce akalla mutum arba'in su taru a kan mutum sai miki sallah wato musulmi arba'in ba sa shirka da Allah ubangiji zai fi kunya su sai ya ba su cikin shi wato duk irin laifin da yake Allah zai kauda kai ya ba su ceton wannan bawan Allah kaga sallah tana da amfani kenan sana a kokarin tara mutane don wannan manufa Allah ka samu da su ala haddathana abu kurai ala haddathana abdullah bin mubarak wa yunus bin bukai an muhammad bin ishaq da bayna marfar yana sai dai ya shigar a cikin isnadin tsakanin marsab da malik bin hudaira rajula shi ya ratsa wani mutum a cikin isnadin wa riwayatu haula riwayar wa'annan asafa indana ita tafi inganci قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب وحدثنا احمد بن مني وعلي بن هدر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي كلابه انا عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن يزيد رضي عن ونيار ونيد اكشاير بشي كان لعائشه ناء السيدة عائشه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين باب وني مسلم لك المسلمين زي رسول فتصلي عليه أمة من المسلمين اتعمدون بالجماعة لك المسلمين في مشي صلى yablughuna an ya yakunu mi'a anan yace yawan su ya isa ya kai adadin mutum ɗari fa yashfa'u da hutu nema masa alfarmar Allah illa shafi'u fihi sai an ba su cetonsa wa qala Ali bin Hujr malamin Ali bin Hujr yace sai hadisi a nasa hadisi mi'a fa ma fawqaha daga mutum ɗari zuwa sama Bala Abu Isa حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه وتسين وقفه تسوى موقوف منه بشكيش جواغا النبي صلى الله عليه وسلم باب كر... باب ما جاء في كراهية صلاة على الجنازة باب اللي يجي جمد كراهية هو يغنى عن شهران هو يغنى مكروهي ميسانين مكروهي ميكو حرام ميكو ليتي ميكو باعثو صلى وجنائز عند طلوع الشمس وعند رانا ذات الله وعند غروب هذا الجفد ذات فاضي جفد المغربة حرما دفن بتبو تكي عبت شفاء زهر ذات تبو الحديث عقبة بن عامر قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال hadisin uku ba shi ne wannan salatu sa'atin wasu lokuta ne guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana annabi yana hana mu an nusalli wa fihinna min talla a cikin nafila aw an naqdi wa fihinna mautana ko mu binne ne mutum a ciki hina tatlu ash-shamsu tabda rana za ta fita Ba bazizatan ai rafi'atan tana dago wannan ta leko kanta za ta fito to kada mu sallan nafila a lokacin hatta tarkafi'a sai ta ɗan dago shaykhul ya bayyana ga ta ta fito wa ya yaqumu qa'imu zahira da lokacin da tsakiyar sha biyu rana ya tsaya shine qa'imu zahira hatta ta mila sai rana ta ɗan gota wa hina tabayyafu shamsu da lokacin rana take dungurawa lil ghururi ta faɗi hatta taghruba sai ta gama yitewa ta fadi a rika lura wani lokaci tsakiyar rana za a kawo gawa makafarta, sai ka duba ka je wajen sha biyu wasu ma ba zama su su ankara ba yi irin wannan akwai wanda ya san hadisi din sai tunatar to a yi haƙuri a ɗan da da ko minti goma ko sha biyar rana ta zo ta sannan abin shi saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam على أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون باسا الصلاة على الجنابة في هذه الساعات يوزا وصلى أودا من لوكتا ومعلومة كثير نيسا suka ce lokuta ne da masu bautar rana suke ba ka muhimmanci a lokuta yadda za ka fito duk wani cewa ga Allahnka ne za ta fito haka idan za ta faɗi a lokacin da tsuwa yake yi kamar yana ban kwana da Allah shi haka in ta zo tsakiya wa qala ibn mubarak ma'ana hada hadith ma'ana wannan hadisi shine anna qabira fihi mutana wato mu bidne mu kabarantar da mu matan yani as-salatu ala janaza ana nufin yin sallah ga gawar makar ai a daidai lokacin wa karaha salata ala janaza inda tulu'i shamsu wa inda ghurubiha sannan ya karahanta abdullahi dan mubarak ya karahanta sallah wa gawa yayin fitowar rana da faduwarsa wa idan ta safan nahar da lokacin da yin ya raba sha biyar rana hatta ta bula shamsu sai rana ta gota wa huwa ahmad wa ishaq shine ra'ayin ahmad da ishaq قال الشافعي شافعيتي لا بأس بالصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة babu laifi game da halaccin yin sallah ɗin a waɗannan lokuta da aka karanta sallah a cikin wato baya ganin haramu ne a matsayin haramci makaruhi ne da kawai babu ma ga salatu ala babu da game da halaccin yin sallah ga ƙananan yara wato karamin yaro ko da jariri ne in dai ya zo da rai a iya mata sallah amma in ba a yi ba babu shi in ba a yi sallah a gare shi ba babu wani laifi amma idan yi ya halatta ala قال حدثنا بشير بن آدم ابن بنت أزهر الصبان البصري قال حدثنا إسماعيل ابن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير عن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي الراكب خلف الجنازة وعند يتي كان أبو مهاوى نبي يتي رقاوة يتي على قبائنا والماشي حيث شاء منها ما يتفيع قصادي إندي جنامة قوضة بقوضة وقوضة في دي إندي والطفل يصلى عليه يارو كرم ما أن يصلى ونشيل محل الشاهد قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد وغير واجب أن سعيد بن عبيد الله والأمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا سكت يصلى على الطفل لا يا يارو سلم وإن لم يستهل لا بعد أن يعلم ويكودا بيكوكا بسند ذا أهيفيش متقر أنسا أنه خلق أنسك هلتسا أنقم هلتسا وانا رأي أهل كنين بإتحاقا سيكون بعد ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل بعد كما بيبين أنه آآ جاريرا بيبين يكوكا بقى to shi ba sai an masa sallah ba hatta yastahilla sai yayi kuka ma'ana ya zo da rai an tabbatar حدثنا أبو أنوار الحسين بن شريك قال حدثنا محمد بن يزيد الواسلي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل يا قرني لا يصلى عليه بافي أمة صلى ولا يرث ba zai yi gado da yi kuka ba to kaga ba zai gado ba kenan in ya zo yi kuka to za a yi gado da shi ya to yi kuka sannan ya mutu kaga zai fi gado kuma za a gaji shi ya gada sannan shi na sai a raba abin da ya gada ɗi na fata mun gane da ƙarshe hali ya ce قال أبو عيسى هذا حديث اضطرب الناس فيه wannan hadisi an sami istiradi wato mutane sun ceto ku ce sosai akan maganar isnadinsa an sami istiradi farawa su ba duhu wasu rawato daga abin sufai daga jabir an yi nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an a matsayin zuwa ga annabi وروى أشعف ابن سواد وغير واحد أشعف ابن سواد دواسي سيكما تروتو دقى أبي زبير عن جابر موقوفا zuwa جابر jajircewar fatawar jajirce maganar su ce. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا محمد بن إسحاق يكربو لغا عطاء بن أبي رباح بيع جابر شينا موقوفا يتي جابر ميتي وكأن هذا الفرخ من الحديث المنفو كما بيه أن مدانة موقوف له يأتي إذن في سمع المرفوعي وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وفي تبع كما نرى ما لميت قالوا تكت لا يصلى على الطفل يا ريت رمي لا أن يصلى حتى يستحل في هذا وهو قول سفيان الثوري والشافعي الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك